sallallahu alaihi wasallam yau muna darasi na 91 a wannan rana ta biyu ga watan rajab shekara ta biyar. hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda wannan ranar ta daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da da ashirin hudu miladiya muna nan a cikin babin fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha kuma mun karanta hadisi na farko mun karanta hadisi na biyu a cikin wannan babi wannan babi kamar yadda wato shimfidar babin ke nuna babi ne mai muhimmanci kwarai da gaske saboda idan mutum ya ɗauke shirka abin da yake biyo bayan wannan shine abin da ya fi hatsari wato abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wanda muka karanta a hadisi da ya gabata wa iyyakum satin umuri wa kullu muhdathatin bid'a wannan wato mutum ya zamanto satin umur abinda ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba mutum ya zamanto ya hau kai ya zauna kuma kamar yadda muka faɗa hadisai za su zo mana a nan gaba ko wannan babin ko a babu babubuka wannan yana daga cikin dalilan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga mutum a matsayinsa na musulmi da alamomin musulmi yayi sallah da alwala da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi kaban wuri kar zo kusa da ni a ranar alkiyama to gaskiya girma abin ya kai yanda mutum zai zamanto zai kula sosai mun karanta a wancan babin wato wanda yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan wannan zamu tashi hadisi na uku wanda malam Allah ya marrama ya ce ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba rawahu albukhari disi na uku Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bi hurairata an karbo daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkan al'ummata dukkan al'ummata za su shiga aljanna illa man aba sai wanda yake dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su zama shiga aljanna sai wanda yake kila sabai sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa man ya aba ya rasulullah waye ko zai ki shiga aljanna a cikin al'ummar ka waye ko zai ki manufa waye ko zai ki ga a ce mar ga aljanna shiga ya ce ba zai shiga ba Allah sallallahu alaihi wasallama sai musu bayanin wannan sai ce man ata'ani wanda ya mun biyayya Da dakhala aljanna to zai shiga aljanna wa man asani wanda ya ki bin umarni na kuwa faqad aba to tabbas ayyaki tabbas ayyaki rawahul bukhari imam al-bukhari ne ya wannan hadisin wato hadisi ne wato wanda ya kamata a kula da wannan hadisin wanda manzala sallallahu sallama ya gaya mana ka'ida sulfa yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duka za mu shiga aljanna kuma wannan al'ummar ta sa ta kunshi dubiyin ummatul da'wa wa ummatul ijaba kai al'ummar da suka amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga ba suke ba aslan ya ce ku zo ya sun zo to da ummatu um, wato ummatu da'awa wanda za a kirawo su manufa ba su riga sun shigo ba ba su riga sun shigo ba kuma wannan yana nuna mana falalarsu ta nuna cewa ta nuna cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ci gaba shiga musulunci barin ƙara bayanin saboda a fahimta al'ummar manzon Allah al'umma biyu ce akwai al'umma ta ijaba mun riga mun ansa mu kenan mun riga manzon Allah ya ce ku yi imani da Allah mun yi imani da Allah to mu ana kiran mu al'ummar manzan Allah al'umma waɗanda suka amsa ummatul ijaba an bayyanta to sannan akwai ummatul da'awa al'ummar da aka ce manzon Allah ya kirawo su zuwa musulunci haka waɗannan ba su riga sun amsa ba amma a kirawo su zuwa musulunci su ma za su shiga aljanna ko ba su shiga aljanna ba za su shiga aljanna amma nauyin wannan yana kanwa nauyinsa yana kanmu mu al'ummar da muka amsa saboda cikar amsawar mu cewa mun amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mu kira waɗancan na fata ban sani ko an fahimci abin da yake son fada idan kai musulmi ne na gaskiya to sai ka kira wani zuwa musulunci babu musulmi wanda yake ya amsa kiran manzon Allah wanda baya kiran wani zuwa musulunci babu shi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka ma idan ma baka da ilimi sai gud aya daya ko wato hadisi da yace ballighu anni walau aya kai wannan da kake ji da ka taba ji to ka zamanto manzona ka zamanto dan na, ko da aya ɗaya ce ka isar in ka ce ba za ka yi ba sunanka ka yi wa manzon Allah biyayya ba kai mar biyayya ba na fata an fahimta saboda haka shi yasa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da zamu karanta ai babu munkari kamar wanda ya kai girman yin shirka da Allah akwai munkari da ya kai ba munkarin ne kaga yana hada Allah da wani to kuma marra aminkum munkaran manzo Allah me yace mana bali gayyiru bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi to idan baka yi ba kai wa manzon Allah koyi to kaga kenan al'ummar manzon Allah ka cokan za su shiga aljanna idan mun yi aikin da yake kanmu shine kullu ummati yadkhuluna aljanna saboda kar mutum ya ɗauka misali ya ce ya alhamdulillah to ayi mu mun sha na an ce mu mun yi kuma ka koma ka je ka yi bacci cikar cewa ka amsa shine ka bi umarnin manzon Allah ka isar da aya a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira wani zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin ka saboda haka idan da mun yi haka gaba daya gaba daya mu sai mu ranka ya sai mu shiga aljanna al'ummar manzan Allah ko manzan Allah zai farin ciki da haka ko ba zai farin ciki ba mun karanta a baya zai farin ciki dan yana kokarin ya ga cewa al'ummar ta fi kowa yawa ba wai kawai yawa a haihuwa ba a yawa a waɗanda suka musulunta saboda ai baka da tabbas dan ka haifi ɗanka ya zamanto dole kuma musulmi to sai ka gayyato wani li an yahdi Allahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am an fahimta saboda haka mu al'ummar manzan Allah kamar yanda zai zo kamar a cikin hadisi zai zo mana gaba al'ummar manzan Allah ba wanda za su fi su shiga aljanna babu tun daga farkon duniya har a naɗe duniya ba wanda zai kai mu yawan shiga aljanna haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kuma yi addu'a fa inni arju an akuna aktharuhum tabi'an ina fatan ya zamanto duk na fi waɗancan yawan mabiya annabi Musa yanzu daga yanzu a yanzu kaga shekaru tubbai kake kirga annabi Isa kaga ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara wajen shida. wani abin amma mutanen al'ummar annabi isa wanda suka ba annabi isa ba za su kai ba saboda daga ma aiko manzan allah wannan sun yanki ko kuma sai ka shigo cikin tawagar ayarin alkhairi in baka shigo ba to mutum kuma bai shigo ba na bata an gane saboda haka kullu ummati yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna illa man aba sai wanda yake kuma wannan man aba yaki kaga yana nufin an gaya masa yaki amma baka gaya masa ba kaga ya babu magana ki bai ma sani ba saboda aka laifin sai dawo kan wa sai dawo laifin kan waɗanda ba su zamanto sun yi aikin su ba mu kenan wanda muka zamanto mun amsa da kuma wannan a can baya na faɗa za ka tarar da mutum ka yi aiki tare da shi a wajen aikinku ne a makaranta ne a banki ne watakila aiki ne na ɗan sanda ko na waye ka san ba musulmi ba ne ko da sau ɗaya baka taɓa yi mar gayyatar su zuwa musulunci kuma haka muke a kasuwa wani wanda ba musulmi ba zai zo ya sayayya a wajenka yana ganin kai wani mutumin kirki ne kai kuma kana jin daɗi sau ɗaya baka taɓa gaya mar cewa akwai fa wani abu ko da cikin raha wanda kuma wannan ba tsari ba ne na musulunci a cikin lokacin tashin hankali ma da za ka taimaka wa mutum kamar yadda ubangiji ya gaya mana a cikin suratul tauba wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu idan ya nemi mafaka yana cikin tsoro firgici fa ajirhu ka bashi mafaka saboda me hatta yasma'a kalam Allah ya ji aya ya ji alkur'ani shi yasa lokacin ka kalli waɗanda suke zaune ba irin a cikin al'ummar musulmi ba wanda suke zaune a cikin ƙasashen turai sai ka ce waɗannan waɗannan irin yara ne Ka ga yaro dan shekara ya zo ya sa watakila sudais ko ko shuraim ko waye ya sa sai zo samu wanda ba musulmi ya ce da Allah dan ji wannan ai ga suna youtube muna kallon su wani ka gan shi ba musulmi bane sai ga ya fashi da kuka wani kuma sai ga ya nutsu ya ce kai shi bai taba jin irin wannan magana irin wannan amma sai ga musulmi wanda ya taso a cikin abin nan yana jin kunya ma da ya bar nan ya tafi Lagos ga Legas ma yawanci musulmi ne sai ga yana neman ya boye baya son a gane wa cewa shi musulmi ne balle in ya tafi wata kila inugu ko Aba ko waɗansu wajejen sai ga al'amarin ya canza gaba ɗaya to saboda haka illa man aba sai wanda ya ƙi wanda ku ya ƙi shine an gaya mar ya ƙi na an gane to sabai sai suka yi mamaki to waye kuma za a ce mar shiga aljanna manufa kaga anan manzo Allah ya allaka mana sharadin shiga aljanna da abu guda daya in dai ka bi manzon Allah shikenan kai dan aljanna ne ba wanda zai tare ka shiga aljanna in dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai dan aljanna ne to sabai sai suka yi mamaki to waye zai ki shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya bayyana musu ma'anar sharadin yace mana aqani wanda ya mun biyayya dakhala janna. da kuma hadisin farko a wannan babu mun karanta cewa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya man ba duk abin da yace kai ba za ka iya gaba ɗaya ba za ka yi gwargwadon iyawarka ne ko mun karanta a can baya hadisi na farko hadisin Abu Huraira ko ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum an bayyance wannan saboda haka ka yi wa manzan Allah gwargwadon wato biyayya inda kawai zai zamanto wato rashin biyayyarka za ta iya zamantowa matsala wanda za mu karanta a cikin hadisi na hadisi wanda yake hadisi na hudu shine ya zamanto za ka iya ɗan kuma saboda wani dalili kaki wanda za mu zo mu karanta a nan amma in dai ba wai wato wani dalili ba ne ya sa kaki wanda ba wannan dalilan da za a faɗa a wancan hadisi na hudu ba wannan da ka yi bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon abin da ka iya shikenan kai dan aljanna wa a asani wanda yake bina kaga tun daga kan tauhidi Allah ya ce ce la la qulu la ilaha illa tuflihu kamar inda ya ga Quraisha a farko ku ce la ilaha za ku rabauta ce ali hadha da na kamar inda Abu Lahab ya fada kai dan wannan ka zo ku kai kira mu tabballaka akhirar dahar kai wannan abin nan shikenan suka kyale shi sai aka saukar mar tabbati da abi lahabin wata sai zama dan wuta har abada kaga ai manzo Allah ya kira shi ya karba bai karba ba sai ce baya so wannan shine abin da ake nufi illa man aba wani asani saboda haka kenan wannan hadisin yana nuna mana abubuwa guda biyu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka da abu yi kokari ka gwada yi kokari ka gwada kai idan ya zamanto ba za ka iya ba saboda wani dalili ko kuma wani dalili ya rinjaye ka wato wani dalili ne ya rinjaye ka na son zuciya ko wani abin amma ka rinka jin cewa kai baka kyauta ba to wannan daban akan cewa an ki dan kuma sai me wannan kuma mutum ya shiga wani yanayi wannan wannan hadisin kenan yana nuna mana girman biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gwargwadon wato yi masa biyayya da kai gwargwadon kusaci da za ka zo ya ce ya eh, yi koda talakan aljanna gaskiya ne talakan aljanna ba wasa ba ne tun da za ba shi duniya kamar nan ba wai kayan turkiya ko china ko germany za a ba shi wa ba a yi ado a cikin unguwa mai girma irin wannan a ce din nasa ne a'a duk duniyan nan kamar ta wakila ninki goma kaga talakan aljanna ba wasa ba ne to amma ka to kana aljanna baka kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba da an bayyana wannan saboda gurgurdan yimar biyayya gurgurdan ƙara kusaci da za ka yi zuwa gare shi amma gurgurdan yimar biyayya za yi zaman zamantawa ka shiga aljanna amma kuma ba kai ba ɗan kusa-kusa ba ne da kyar za ka hango shi ba san da kai ba na ganin kamar wannan ya fi tashin hankali gare ya zamanto ba baka koyo ba ka gan shi shikenan a ce maka to shikenan zo ka zauna a irin unguwa mai girman wannan a ciki amma dai kullum zaka je ka gan shi ka gaishe shi ka dawo a ce girman aljannar ka kawai iya nan unguwar amma kullum zaka je ka gaishe shi ya fi maka akan cewa kana da duk duniyan nan amma kuma kai ba makusanci ba ne kuma wannan shine abin da yake tada hankalin magabata ya kuma abin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake halifa abubuwa sun samu yalwa da waɗansu sai a ce ga kaza ga kaza sai ya ce a'a ba haka muka rabu da manzon Allah ba ya rabu da ni akan kaza ina jin tsoron in na tashi daga kan kaza ba zan riske shi ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala inni akhafu Allah adrikahu idan na tashi da kan wannan tsarin da haka na muka rabu da shi ya zama to ina jin tsoron ba zan riske shi to saboda haka wannan shine ma'anar gwargwadon ka yawaita da kuma baka iya yawaita ba sai ka sani kuma baka iya sani ba sai ka iya tacewa akwai wanda haka din ne wanda ba haka bane saboda haka maimakon ka zama to ka nema kanka abubuwa da yawa ka yi kokarin kusantawa ka nemi ɗaya ka sani ka tabbatar na manzan Allah ne yi akwai abin da magabata suke yi wanda da mutum zai yi zai ji cewa yadda zai ƙara dagewa akan wato kula da waɗansu abubuwa duk ibadar da ka ji an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yi ƙoƙari ka ji wato madarar yanda yi din misali ya yi alwala a karanta maka alwalarsa ce ga sai na Uthman ya yi alwala ya ce haka na ga manzan Allah yana alwala kaga ka san tsarin alwalarsa ko zai ibn asim misali abdullahi ibn zaid ibn asim misali yayi alwala ga yanda yi to idan ka zo yi galiban sai ka halarto cewa manzo Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ka ji cewa kamar ga ka gashi kana kallon sa wannan sai ƙara maka sauƙin yin ibadar sai ka ji baka jin wahalar ko wata kalma da ya faɗa sai ka ji kamar gashi ya raɗa maka ya ce maka babu wudu'i alal makari ana muku mukun sanyi sai ka ji kamar ya faɗa maka a kunnen ka wala kana taɓa ruwan sai ka ji babu babu sanyin saboda kana tunanin cewa almal'ul a'la da manzo Allah sai sallama mala'iku za su yi rigegeniya kuma kayi biyayya ga manzo Allah sai ka ji abin yana kare maka sauki amma baka halarto shi sai ya zamanto abin da ma wahala saboda haka wannan hadisin yana daga cikin hadisai masu girma a wajen riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu ana abi muslim an karbo daga wakila abi iyas salamat ibn al-aqwa سلامة بن عمرو عمر بن الأكوى أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم أنا أبي مسلم أنكر بودك أبو مسلم وقيل ودن سمع لمن كنسك جاء سونا الكنيرسا شيني أبو إياس abu iyas sunansa salamata ibn amrin ibn al-akwa ibn al-akwa radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anna rajulan cewa wani mutum akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bishimalihi da hannun hagunsa faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kul biya yaminika ci abincin nan da damanka kul biya yaminika ci abincin nan da hannun dama Ƙala sai wannan mutum ya ce la astadhi ai ba zan iya ba la astadhi ni ba zan iya ci da damuwa. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi lasta bata kada Allah ya sa ka iya Lasta bata, kada Allah ya sa ka iya fama rafa'aha mas ma manahu illar kibr ba wani abu ne hana yace la astadi'u ba zan iya din ba sai girman kai jin isa fama ha ila fihi bai ƙara daga wannan hannun daman nasa ya ci abinci da shi fama rafa'a bai ƙara ba rawahu muslim ba muslim ne ruwaito wannan shi ne abinda nake faɗa a wancan misali yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to amma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya faɗar wani abu ba kai ba ba sabanin wannan mutumin mutum ne yana cin abinci sai yake ci da hannun hagu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ci da hannun dama dena ci da ko da bai faɗi dena din ba manufa dena ci da hannun hagu koma da ci da hannun dama sai ce la su kai ni ba zan iya ba ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ansar sai yi mar adda ce lasta ta ta kada Allah ya sa ka iya me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi mar adda saboda ya san girman kai ne ya ja shi ya yi wannan abin ya san zai iya amma dai kawai girman kai saboda kaga dalili na farko da mutum zai bayyana cewa ya ƙi bin manzan Allah ko kuma ya saba wa manzan Allah man ɗin, din shine girman kai kuma girman kai dama wanda yake da girman kai daidai da ƙwayar komayya wanda ya zo a cikin hadithin Abdullahi dan Mas'ud ba zai shiga aljanna ba to dama girman kai a musulunci abu biyu ne batrul haƙƙi. a gaya maka gaskiya manzo Allah abin da ya faɗa mar gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne to batul haqqi ka ki karɓar gaskiya ka san abin nan gaskiya ne zaka iya ka ce ba zan karba ba sai me wa nasi da wofinta mutane ganin mutane banza ne ba komai ba mun karanta a can baya hadisin Anas da hadisin Abu Huraira al-muslim akhul muslim la yahqiruhu bai zai rinka ganin wane to wannan shine girman kai kuma wanda Allah sai sallan ya faɗa ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr daidai da kwayar komayya na girman kai yana cikin zuciyar mutum ba zai shiga aljanna saboda ba zai karba gaskiya ba saboda haka dalili na farko alamar farko take nuna cewa mutum ya zamanto manzo Allah ya faɗa ya ƙi kawai saboda girman kai ya ganin haka ba zai ba wannan ya da kansa da shiga aljanna idan kuma umarni ne na duniya ana jimar tsoron ya zamanto falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna wanda suke saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kiyayi an tusibahum fitna fitna za ta same su ta ina mutum bai sani ba da kila za ta iya zuwa akan dukiyarsa kila a kansa da kila wata cuta bai sani bai ta fama da wannan cutar shi saba manzan Allah janyo a akan ƴaƴansa misali a akan lamarin watakila yanayin abin hawansa ko waye fitina ya zamanto saba manzan Allah ne ko ga mutum ya ji imaninsa kullum yana raguwa bai sani ba bai kula ba saboda haka idan mutum manzan Allah kaga yayi wannan addu'a to kuma Allah ya gaya mana ko mutum ba addu'ar akwai wannan dai falyahdharil ladina yukhalifuna an amri ina fata an fahimta ko ba addu'a yanzu manzala mutum manzala ya ce yi abu kaza kar ka ce ba za ka yi ba wanda za mu faɗi dalilai watakila za ka iya zamantawa ba ka yi ba amma kuma babu gudun wannan fita amma ka saba da cewa kawai kai ba zai yi ba wannan daban abin da ya sa za ka iya zamantawa ka saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan jahilci wannan yawanci ba abin da zai iya samun ka wata mata mun karanta a can baya a cikin kitabu a cikin babu sabri ɗanta ko ɗan uwanta ya mutu sai ta zo tana ta kuka a kabari ko mun karanta wannan baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya ce ya mata Allah ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ki yi hakuri. sai ta ce mar ilaika anni tabka ban wuri mun karanta wannan hadisin a baya wa take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaka lam tusabbi musab ba kai ba haɗu da irin wannan tashin hankalin da na shiga bayan ta tafi wani ya lallabo sai ce ke kin san wanda yake miki wannan magana hadisan Anas ne zuci sai ya ce waye ce manzon Allah ne nan da nan ta ruga a guje ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ban san kai bane me yasa ta yi inkarin bata san cewa hakika hadisin manzon Allah to kuma wannan yana daga cikin hikimar da'awa yayin da ka zo za ka faɗi hadisin manzon Allah ka faɗe shi lokacin da ba za ka tunzura mutum ba abin abin da yake nufi ba koyaushe ne za ka faɗa ba akwai lokacin da kana ganin hadisin mutum yana cikin wani yanayi sai ka kyale shi saboda in ka faɗa za ka iya jefa shi cikin fitina saboda wataƙila ko yanayin da ya samu kansa ne wataƙila ana ta rigima tsakaninsa da matarsa da waye ka ja ayar to ke ba za a yi ɗin ba misali kai kake an <laughs> tashin hankalin da suke ciki sai zamanto kai ka san hikimar da za ka faɗa hadisi kuma yana da alaƙa da hadisin na Aisha radiyallahu anha da manzo Allah ya kiru shi Ka'aba kuma wannan shine abin da sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuma Abdullahi dan Mas'ud suke faɗa hadithin nas bima tablughu qulub ka gaya musu abin da kwakwalwarsu za ta kama atuhibbu an yukadzdzaba Allah wa rasulahu kai zaka janyo a ta Allah da manzansa ka nan da a ce baka da laifi kaga ba za a ce kuma ɗaya hadisin yake cewa ba za ka gaya wa mutane abin da kwakwalwarsu ba za ta kama illa kanat lahum fitna sai ta zame musu fitina saboda kai sai ka dubu dubuwa kake magana da shi ko lokacin da za ka yi shiru sai ya zo wajen sai ka faɗa mana saboda haka ilimi ana fadarsa ne a lokacin da kake ganin mutum akwai kabiliya, manufa zai iya karɓar wannan ilimin ba kawai ana nufin tun da ka ji dole ka faɗa ba a lokaci sai ka jamar ya zamanto ya shiga fitina saboda zai iya karyata Allah zai iya karyata manzon Allah amma waye ya janyo aka karyata shi wanda ya zamanto bai faɗa na ba dan fahimta yawa saboda haka wannan wannan biki abu na uku wani lokaci mutum ya sani ya yi imani da shi amma kuma son zuciyarsa wato da rauninsa sai ya sa ya tafada to shi ma za mu karanta hadisin ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shan giya manzon Allah an haramta shan giya sai a kawo shi sai a yi mara lokacin ba saukar da hukunci ba wani ya duke shi da takalmi wani ya duke shi da abin nan din dabino da haka dai a dudduke shi ran nan sai aka kare an yi an yi an yi ɗaya daga cikin zama aksar ma ta fil khamr kai wannan ya ci ga abin nan kullum kai an kawo shi akan giya sai sai faɗi magana kamar la'ana ko tsinuwa a kansa sai ce a kul ka sake faɗa fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne wai buga mara stamping manzon Allah ne buga mara stamping amma abin da ya yi sabo ne ya saba manzan Allah ko bai saba manzan Allah ba ya saba manzan Allah amma manzan Allah ya san cewa wannan abin yana damunsa akwai wanda zai yi sabo zai koma gida abin ya ta damunsa ya ta damunsa amma saboda rauninsa gobe ma ya je ko saboda inda yake ciki abokan da yake ciki da garin da yake ciki da waye sai ya aikata barna ya dawo abin ya dame shi na ba an gane to wannan ba shi ake nufi amma ana nufin kawai a faɗa ka ce ba za ka yi ba shi yasa asali na farko ana cewa kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya yarhamukallah ya ce kaza ka karba za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba wannan zai zo daga baya ne amma zuciyarka ka ji ka karba duba da wannan ayar da muka karanta fala wa rabbika la yu'minun hatta fima shajara bainahum thumma dufi an fi anfusihim harajan mimma qadaita wa silima. taslima anan an yi maganar aiki an yi maganar karba ne zuciyarka ta karɓa ta aminta ta ji ba kaikayi a ciki na ba ta an gane wannan shine abin da ya kamata ya zama to mutum ya to wannan wannan ya kamata a fahimci wannan na fata an gane bambancin in mutum ya ki karɓa dan girman kai girman kan kuma yanayi biyu ne ko ya zamanto girman kai ba zan karɓa abin manzan Allah ko girman kai dan wane ne faɗa ba zan karɓa ba waɗannan sai mutum ya kula a wannan a wannan babin idan ka kashe gaba ɗaya zafin zai yawa saboda haka wannan wannan misali shine abin da wannan wato mai ruwayar yayi salma ibn lakwa kamar ya gabata eh, ɗaya daga cikin manyan sabon manzala ne sallallahu alaihi wasallam yayi imani ansari ne yayi imani yayi bai'atul aqaba tun daga tun daga bai'atul aqaba kuma yayi yaƙe yaƙe wajen bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da hadisai da wajen ɗari da wani abu ɗari da saba'in da bakwai cikin abin nan yana daga cikin sahabbai adda ah, ne kamar na jin kamar na faɗi shi a can baya nace nace in doki suka jera in suka zuba da doki doki ba zai wuce shi ba ya wuce shi akwai irin waɗannan a suna nan in dai kai da suka taba ƙasa to ba kawai shi kenan dai wani labarin da ana kiran su adda'un ba su da yawa a laraba amma a cikin sabon manzo Allah sallama ibn al-aqwa yana daga cikin su akwai a jahiliya akwai irin su irin shamfara su waɗannan yan fashi ne amma in dai suka biyo kwala ko me gudun dogin sai sun kamo ka wuce kada ma za su ce dan shilin ko kan <laughs> sabuwan ana fara sai saboda yanayin wata mun wani zamani duk da ana gani ɗin daidai sai a ce gashi nan wani an samu a wani yanayi amma dai akwai su a daɗin sosai saboda yanayin salama ibn al-akwa yana daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mu fahimci wannan hadisin kar mutum a ce mara hadisi ya ce ba zan yi ba kai kuma kar ka bada labari a hadisi lokacin da mutum ba cikin hayyacin sai yake bayan da zai karyata manzon Allah ka duba yanayinsa sai ka faɗa mar a wani lokacin na ba jan fahimta yau alhamis an abi abdullahi an nu'man ne bashirin قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو يخالفن الله أو يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره وقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حديث نبيار عن ana عبد Abdullahi karbo daga baban abdullahi an annoman ibn bashir noman dan bashir radiyallahu anhuma allah ya kare yadda a gare su ya ce sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na naji manzon allah sallallahu alaihi wa sallama kulu yana cewa Latu latusawunna wallahi ko dai ku daidaita sufufakum sawunku ko dai ku daidaita sawunku aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum ko kuma Allah ya sassaba fuskokinku muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito wa fi riwayatin li muslim a riwayar da imam muslim ya kadaita da ruwaitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Nu'man ibn Bashir ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusawwi sufufana yana daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bi halqida kai ka ce irin yanayin da yake wato ake jera kibiyoyi a cikin kube hatta idza ra'a anna qad aqalna saboda yawan yi har ya ga cewa kamar mun gane mun fahimta sun makaraja yauman wata rana sai ya fito sallah faƙama an yi iƙama hatta kada an yi kabbir yana dab da ya yi kabbarar harama yana dab da ya yi kabbarar harama fara'a rajulan sai ga wani mutum a cikin sau badiyan sadruhu wato kirjinsa ya fito kirjinsa ya fito waje ya fito daga cikin sahun bai daidaita sahu ba faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ibadallahi ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum ko dai wallahi ku daidaita sahunku aw law yukhalifanna bai na wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba fuskokinku wannan wato hadisin Nu'man ibn Nu'man ibn Bashir shi ma ya gabata ba Nu'man ibn Bashir min innal halala bayyin shine dai mai hadisin inna an mun san shi a cikin sai abin na arba'un wannan nawawiya innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu amma ina ji shine farkon sahabi da aka haifa a Madina manfa a cikin da hijiran manzo Allah shine farkon sahabi da yana karami wanda shine a cikin hadisin kyauta da babansa ya yi masa din nan wanda ya je ci ya rasulullahi kai shi da cana ba na Umar ibn Bashir kaza da kaza ya di 'ya'yanka ka ba wannan abun sai ce a sai ce to ba zan yi shaida a kan wannan ba wannan ne inda Umar ibn Bashir da shi da babansa duk sahabbai ne daga babansa ya ɗauke shi ya kai shi wajen sahabbai dan gata ne shi sahabi babansa sahabi ko waɗanda ma baban shi sahabi babansa sahabi kakansa sahabi kuma yayin na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu an kaɗo Abdurrahman kaɗo na Aisha kaɗo na Asma su waɗannan zurriyatan ne ba min ba babansu sahabi sahabin ma siddiqi kakansu abu kuhafa din sahabi akwai su kuma da a cikin sahabbai din za ga waɗansu sahabbai waɗannan yan gata ne Allah ne zabe su Allah ya sada mu da su a ranar kiyama na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kodo yana cewa la tusawwunna sufufakum wallahi lam lamul qasam ne rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai wallahi ku daidaita sahunku ko dai wallahi ku daidaita sahunku wani ba a cikin sallah aula yi khalifan Allahu bai na wujuhikum ko Allah ya sassaba fuskokinku wannan fassara biyu malamai suke wannan khalifan na Allahu bai na wujuhikum fuskokinku fassara ta farko suke cewa alwuju ma'ana sifa wani ba sifar fuskokin naku Allah subhanahu wata'ala zai musanya ko ya zamanto kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin Allah madala sai sallallahu alaihi cewa ko a juyar da fuskar fuskar wato fuskar ta juya ta zamanto fuskar jaki irin yadda aka yi wa banu Isra'ila da waye ko ya zamanto an juya gaba a baya ubangiji zai iya yin wani ban ɗaya daga cikin manufa ya zamanto an yi muhalafar a sifa a sifar yadda ke manufa Allah ya birkita mutum kamanninsa ya zamanto ba kamanni yadda ya kamata ba ko kuma ya zamanto ana nufin wato ma'anan ba wai ita sifar ba ma'anar fuskar fa za a zauna amma Allah subhanahu wata'ala zai sassaba fuskokin ta hanyar ba za mu taɓa samun daidaito ba wane yi nan wane yi nan kaga fuskoki sun saba idan ka gamu da wanda kake gaba da shi ka ɗauke fuskar ka ɗauke kanka ya ɗauke kanka kaga akwai mukhalafa an samu wato kun saba ko kun saba fuskokin ku sun saba wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan to ɗaya daga cikin rashin daidaita sahu zai iya janyo wa al'umma bala'i da zai to ba za a samu daidaito mai ta ne a junanmu mai ta ne. to kuma wani lokaci mutum zai ga cewa to wannan abin ai dan kankani ne na'am a wajen aiwatarwa kankani ne amma a wajen wanda ya bada umarnin na ba ta wa waye bada umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda saba umarnin ba wai umarnin ake kallo ba wanda aka saba wani tunda yace kai yi idan ba a yi ba komai kankantar abin kana ganin ba komai ba ne sai ya to matsala shi yasa na ubangiji ubangiji subhanahu wataala in ya baka abu ta sabu na in ka saba mar sai ka kisha kamar ba komai bane huwa inda azim saboda ba umarnin kake kallo ba Allah ne saboda Allah me bai amfana da shi mai manzo Allah sallallahu alaihi in muka yi daidaita saumu muka yi tawaye mai manzo Allah sallallahu alaihi zai ragu da wannan abun babu to amma saba umarninsa shine girman al'amari mutum ya tuna girman wanda ya saba umarnin ba daidai ba ne saba wa umarni misali mutum ya saba iyayensa da ya saba wani a waje kawai wani ya gan shi a waje mutum mahaifinsa ya tukila ya ce ah kakka bi ta nan bi ta can ciyayin kidan kiɗan baba ko girmansa bai kai wato girman wannan ya wuce girman wani kawai mutum kawai na kan hanya ka zo wuciya kawai don watakila a unguwar ce ka zo wuciya kaga da bi ta nan ba ta nan za ka bi ba ka ce marbaran yi ba a ga girman ba ɗaya ba ne wannan saboda mahaifinka ne girmansa da matsayinsa wannan kuma watakila wani ne watakila gama gari to balle kuma ya to manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya gaya maka abin da za ka zamanto rayuwarka ce istajibu lillahi rasuli idza da'akum lima yuhyikum rayuwarka na ciki komai kankantar abin kana ganin ba komai bane to anan rayuwarka take saboda daidaito sahuwa sahuwa ba ba bane da zaka cewa to amma zai janyo matsala a waje shi ne sai mu ta samun sabani kuma wannan sabanin hadisin bai bayyana da wa za ka samu ba da sabanin zai iya zamantowa da iyali sabanin zai iya zamantowa da 'ya'ya sabanin zai iya zamantowa da waɗanda kake zuwa sallah a sabanin al'umma ma kansu ya kasa haduwa saboda haka kaga kenan rashin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu kankani zai iya janyo matsala a abubuwan da muke ganin kuma manya ne yayin da mutum ya zama ya samu matsala da misali a gida ko ya samu matsala unguwar da misali ba a daidaito kullum rigima ake makota kowa ya ta ai haka wannan babban al'amari ne saboda ba shi ba kwanciyar hankali na ba ta gane saboda haka ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yana da muhimmanci mutum ya zama ya kula ya kula in dai komai kankantar abu kar mutum ya ce zai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kokarin yi gwargwadon ikonsa fatu minhu mastabatu to minhu mastabatu kar mutum ya ga cewa kai ne nan daidaita sahun a yanka kai barin yin abina baka da sahunka ɗaya daga cikin hikimar zuwanka masallaci shine ai dan a koya maka abin da zai zamanta zai taimake ka me zai taimake ka shine a nuna maka cewa wato gwargwadon yadda ka kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda zai ɗaukaka kamar karanta a can hadisi wa ma tawada ahadun illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla to babu tawadu'i babu kaskantar da kai da zaka iya yi a rayuwarka gaba daya kamar lokacin da kake sallah ba fahimci haka ba bari misali kadan fuskar ka fuska nan mafi girman darajar abin nan za zaka ce ka amare kama anan ko idan mutum yana son da wulakan mutum yana son ya wulakanta kai kaskanta ka sai ɗebi ƙasa sai watsa maka a kafa da wanda ya ɗebi ƙasa ya watsa maka a fuska wani ya fi wulakanta ka a ƙasa ma yawanci za ka ci kawai za ka kaɗe takalminka ne ka wuce ko kuwa balle maka damu ba ko a rigar ka ya watsa maka kawai za ka kaɗe ka wuce amma ya watsa ma a fuska to wannan fuskar da baka son a watsa maka ƙasa ba a nan ne wani zai zo ya taka kafarsa ba ta taka da duma muke ba nan ubangiji ya ce ɗora kafa kanka nan ba ku taɓa kula cewa wannan misali in a ce wani ya zo za ka yadda wani ya zo ya tattaka abin da ya ce shashafe fuskar ka kai ko hankici ne zai baka sai ya tattaka ya tattaka ya mummurza kafarsa ya ce ce ɗauki ka goge fuskar ka za ka yi za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi ba amma kuma kana yi a sallah duk wannan wajen da muke sa goshinmu mu yi sujjada numfashinmu ya zamanto ga hancinmu da wai aji kowa sai an tattaka amma baka ji komai ba sannan za ka zo ka haɗa sahu da wani lokaci wanda kake ganin ma bai isa ba da kai amma haka sahu ya haɗa ku kuma ba ka ji komai ba kai waɗannan kai wannan ce tawazu inda kake wani ba kaskantar da kanka dan Allah kai dan da ba anan bane ba za ka karba ba ba ka karba ba ko wata ce misali ka je zance ka waye sai za wanta ta dauko hankici Allah dan goge hanci na ta dauko ka wanta zo hankicin ta gogo kafar ka saboda ka nuna mata soyayya sai ka dauka <laughs> za ka yi ba za ka yi ba to amma sallah kana yi kuma da yawa yawanci ma saboda ya zame mana jiki ba ma kula cewa wani ma ya taka wajen ko ko wani wanda zai zo misali zai kawo hankicin sa misali ya dora ya ce kai saboda mutane sun dan tattaka farar dan sa hankici na kar ba wanda yake a cikin to wannan kololuwar kaskantar da kai saboda haka shi yasa a cikin sallah misali yayin da ka zamanto waɗannan abubuwan ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah ka yi sahu kayi sahu kabi bi an ce abin nan istawu kayi wanda yake baka umarnin wataƙila ka kalli kayan da suke jikinka da kayan da suke jikinsa ba daidai ba ne amma ya ce a daidai sau a kai dan yi ba kai dan shigo gaba yana ta baka umarni amma kuma kabi bi wannan yana nuna ka kaskantar da kanka dan wanda yace ka kaskantar da kanka akan wannan din shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan shi wanda yake bada umarnin ba dan ba wanda yake bada umarnin ne wanda imam in aka ce yawa mai gidan magana ma ba zai iya zuwa kusa da shi inda yake ba ko aka duba juma'a wanda kaga yanda misali manya watakila da ko gwamna ne ko sarki ko waye ko waye ba dole ba liman ne ne kuma liman na wani lokaci ka gan shi kayan jikinsa ba sai yi ba to amma kuma dole ya bi saboda ba limamin yake bi da wannan umar yana bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to idan ya zamanto ya ki bi saboda haka sai a sai ubangiji kuma sai kawo wannan wato sabanin a tsakanin zakatun saboda haka biyayyar to kuma wannan yana nuna mana cewa kin bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo fitintunu wanda shine falyatar ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitina daga cikin fitinar shine za a samu rarrabuwar kai an samu rarrabuwar kai tsakanin al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zamanto fuskokin mutane ya zamanto ba daidai ba wannan kuma tana iya ya zamanto a ranar alkiyama mutum ya zamanto ya tashi yankon zai yi nan sai ga fuskarsa kuma tana kallon wani wajen waliyadu billah Allah ya sadi mu to kaga wannan shi kansa da tashin hankali saboda ba zai iya tafiya daidai ba inda kake tafiya nan fuskar ka kuma na kallon baya kaga wannan ya isa tashin hankali a turmutsutsun tashin alkiyama ya to ba za ka iya tafiya daidai saboda haka kuma tafiya ko gicciye ko waɗansu abubuwa ma fuskar ba ta jiyo to shine a wannan hadisin na muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Nu'man ibn Bashir yake fadar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kula da wannan daidaita sahu din zuwa yake ya jera mu kamar yadda ake jera wato mashi a cikin kube mashi akwai abin da ake abin da ake irin wannan da ake rataya din yawa gani to wannan ka san jera aiki ai ba ka ɗebo sur ka zo ka zuba ba su shiga ba saboda mun san duk gaba ɗaya mashi ai akwai kai a wato wato sa haka inda a ce za ka sa wani haka wani haka wani haka wani to zai zama to ka cika waɗannan abubuwan ba ka iya ɗaukan adadin da kake so dole ya zamanto wannan na bin wannan suna haɗuwa da jiki har ya zamanto sun samu waje sun jeru a ciki to wannan jeruwar ta su kaga za su jeru ne kaga in misali kana da mashi wanda zai zamanto zai ɗau waje hudu zai ɗau guda mashi hudu a miƙe haka to kaga sai ka jera su wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan sannan ka zo ka sa wanda yake bayan su sannan ka zo ka sa wanda yake bayan su yayin da na gaba ya zamanto ya karkace na baya ba zai daidaita ba an gane wannan shi hikimar da ta sa ake bayani da kibiya kenan kibiya dai kuma ban sani to ko mu dau a bani wani misali na wani abu wanda misali muke jera yanzu misali ko a yanzu aya muna jejjera abubuwa yanda idan ba su jeru ba yanda ya kamata ba mu iya zamantowa wannan abun ba zai cika wajen ba sai zamanto adadin da kake so ka sa ba zai shiga ba shi yasa ga idan ka zo aka kawo maka kaya daga China ko daga Turkiya ko waye idan ka fitar da su daga cikin su aka ce kamar wani lokaci zai ka sha wahala saboda su akwai yadda suka tsara wannan tsaruwar suka zamanto daidai in ba ka yi yadda suka yi ba to kawai kwanin ba zai rufu ba an fahimta to irin wannan to haka kibiya su kibiyoyin su wasu in baka tsara sun zamanto sun tsari layi bayan layi ba to ba za su daidaita ba zai zamanto in za ka sa guda goma to ba lallai ka iya sa guda shida daidai ba wajen sai cika wannan shine abin da misali yake cewa yana jera mu kamar yadda ake jera kibau wato kibiyoyi har manzo Allah yana yi kenan yana yi yana yi yana yi sai ga cewa kai mutane ma sun fahimci wannan darasi wata rana ya fito kawai sai ga wani ya saba to Allah wannan gargadin yake cewa ibadallah ba ta hanyar tausasawa ya ku bayin Allah wallahi ko dai ku daidaita sun ku Allah ya saba shi za ka cewa sahabbai da suka zo baya da gaba ɗaya sai sun yi sai na Uthman radiyallahu anhu yana da mutane da yake aika saboda a lokacin masallacin yana cika sai aika wanda zai je sahu na baya na na baya har sai an daidaita sai an daidaita sannan sai a ba ce mar aiko na baya na baya na baya duk an daidaita ba wai sahun gaba bane kadai asalin abin da zaka daidaita matsayin na liman har sahun baya da na baya da na baya da na baya ka kalla wannan kenan to sannan abu na biyu manzo Allah ya yi wannan maganar ne bayan an yi ikama ko ko haka ne an ce bayan an yi ikama haka haka hadisin ya zo faqama an bayan yi ikama hatta kada an yukabbir yana dabda bai ce Allahu akbar sai juyo sai ga wani ya fito daga sau kuma a ɗaya waɗansu ruwayoyin sun nuna shi kuma a lokacin ba wai da ganganye ba tunanin jihadi da zai fita bajintar da zai yi a jihadi ne ya janyo ma ana ci a daidaita sahun ma yana ta tunanin watakila shahadarsa shi su ta zo kusa saboda haka shi yana tunanin aljannarsa ne ya fice daga cikin masallacin ya tafi aljanna saboda haka ba wai da gangan ya yi ba mamu Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan saboda haka ya halatta bayan an yi kama a yi magana akwai ɗaya daga cikin hadisin Anas lokacin Zainna Uthman radiyallahu anhu wanda wani yazo wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi ikama za ta da sallah sai ce indi haja yace manzon Allah yace ina da wata bukata fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yunajihi manzon Allah ya koma gefe ya munajati ya munajati da shi ba suka gana da shi hatta da nasu sannan kuma ba sake ikama manzon Allah saboda haka ikama ba ta salancewa daidai kuma ba wai da gangan kuma a yi kawai kuma a koma zauna hira a kuma cin abinci idan ya zama to jiran ta ake shi wancan mutumin kaga wani abu ne daban amma ba mutane kuma su koma su zauna bayan ya kama kuma kowa kuma ya koma ya zauna ya halatta saboda waɗansu misali a nan an yi ikama an yi ga cewa an yi magana kamar ikamar ta kare a ta kare ba amma dai ya kamata a kula lokacin da zai zamanto a an yi wato in an yi kama sai a tada sallah a lokacin da ya kamata a tada sallah haka nan kamar mu kara hadisi ya ɗaya sun su muna da mujan minti hudu السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه an karbo daga abi musa lashari qala radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi qala yace ihtaraqa baitun bil madina wani gida ya ko ya kama da wuta a madina ala ahlihi wato ya kama wa mutanen wannan gidan ya kama da wuta falamma hudditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sha'ani yayin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya shafe su ya same su qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi nar ku sani fa cewa wannan wuta da kuke gani aduwwul lakum abokiyar gaba ku ce fa idza duk yayin da kuka kwanta fa ruha ku ankum ku kashe wannan wutar ku kashe wannan wutar baro mutafakun alaihi bukhari da muslim ne ruwaito wannan hadisin na abu musa shari'a ashari kamar yadda dai hadisin yake nufi an yi gobara a wani gida a cikin madina sai aka zo a gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gaya mu inna hadhihi nara wannan fa wutan da kuke gani a duwan lakum ga gaba ku ce isa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah ya riga ya ya kan da su hadithin Jabir ibn Abdullahi ya fada ya fada abubuwan da za ka yi da daddare ko za ka kwanta akwai abubuwa da aka ce ka yi ya ce auku siƙa wadda Allah idan kana da abin da ɗaure bakinsa za a yi kamar yanzu misali mu da muke da murafi su da salka ce za a ɗaure da abin nan to yanzu kai kai kana da abin da za a sa murfi a rufe a ɗaure ko flas ne misali ko kula ko wani abin za ka sa ka rufe ya ce ka rufe ka ce bismillahi idan kuma abin da rufewa za a yi ba daurewa za a yi ba ya ce ka rufe a ce bismillahi idan baka samu abin da za ka rufe ba ko da sanda ce ka ɗauko ka gindaya a kan wannan ka ce bismillahi kamar misali bokiti baka da abin da za ka rufe bokitin ko katon misali katuwar roba take waje wadda ba za a iya rufe ta ba sai ka ɗauko sanda wata gicciya ka ɗora a kai ka ce bismillahi domin a shekara akwai bala'i da yake sauka kowane dare wani ya je kamu da wani cutar kar ya zargi manzan Allah wannan su ma abin suka yi na wannan din manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisi yace idan za ku kwanta atfi'u usurja ku kashe fitilun ku kuma fitilar su ɗayan biyu ko ka ce wuta wanda ake jin dumi ko ka ce wuta wanda ake ganin haske a cibalbal misali ko ci balbal ci balbal da kuna ga yara kun san a ci balbal kuma ya kanana ko ya kamata a ce yara sun san a ci balbal kusan a ci balbal sun sani wani baka in aka je bakin asibiti ai har yanzu ana yin a ci balbal ko ba yi ku je bakin asibiti da daddare masu sai da nama na suna za ga an samu gwangwani ko na madara ko na waye ko mai masu sai da kiwi gashi ma an tuna mu masu da za ga sun dan kaba balbalbal yana ci to da yawanci kun san ba irin namu suke ba akan sa ne a ɗan kankanin wato abin nan kamar kamar a ce kasko ko kasko ko abin nan abin nan plate ko ɗan plate haka sai a ɗan zuba mai sai a dan zuba mai sai a sa lagwani sai a kunna shikenan simple ba <laughs> to wannan a ci balballi misali da haka suke kwana saboda haske din to waɗannan waɗannan ka kashe su kanka ba suka kwana da su to kaga wannan ya hada da in an yi girki in an yi girki a cikin gida da murhu da ragowar wuta da ake ja baya baya din nan a ce a bari gawayin zai mutu in wani abu ya faru an saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya riga inna hadhihi an-nar aduwwan lakum aduwwan lakum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza nimtum fa atfuha ankum ku kashe wannan wutar sawan wuta ce ta girki a kashe to har dan ya zamanto wuta misali waɗannan misali misali na lantarki waɗansu ɓangarorin abubuwan lantarkin za su shiga kamar me kamar misali waɗanda suke kunna akwai akwai irin flask wanda ake dafa ruwa wanda zai tafasa da kansa ya kashe kansa ya tafasa ya kashe kansa to wannan baka bashi ba saboda akwai lokacin da zai iya kin control ok to wannan kwayaye ma na yin zafi wani lokaci amma su wanda yake suna waje watakila yawanci za a iya cewa abin nan to saboda haka duk abin da zai to zai iya janyo jai na'am wannan balle kuma waɗanda misali suke jona hita a ɗauke wuta saboda haka ɗaya daga cikin koyarwa da ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka yi shine ana ɗauke wuta ka cire ka zare kuma wani lokaci har abin da ya zamanto ba mai kama wuta ba ne idan ya zamanto an gama amfani da shi waɗansu abin dafa ruwan da waɗansu abubuwan makamanta haka a cire su daga cikin socket saboda wani lokaci baka sani ba kawai socket ɗin sai kama saboda wani dalili sai zamanto ya sparking shi yasa ko a wuta a wuta manzala sallallahu da yazo magana bera fa innal fuwaisika tadrimu an-nara ala ahliha bera amma daga ina wutar take zuwa sai a ce ai kawai ba a san yadda wutar ta zo ba yasa yake cewa an ga yin ya zamanto bera a yi kokarin raba bera da gida da waɗannan saboda fuwaisika ya kira ta kawai za ta kunna sai ya kunna wuta to ballantana kuma irin waɗannan da wani lokaci haka kawai sai ga spark din ya zo kar me kawo spark din ko kuma su ma masu kula da wutar zai zama to sai su yi kuskure sai su ko su karo ko su rago sai a ce kenan an samu abin nan to abin da ba a bukata a kashe abin da ba a bukata a kashe saboda wuta bokiyar gaban mutane to kuma idan mutum bai yi ba zai to kamar ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan an za a kwanta waɗannan koyarwa waɗansu za su zo a nan gaba a cikin adab amma dai mutum ya kula kan mutum ya bar kofi a bude kare mutum ya bar ko da ba ka yi amfani ba rufe ɗaure ba ka babu abin da ma za ka yi sa misali katako ko ice ko wani abu ka sa a ce kuma bismillah to ko bala'in ya zo sai dai wani wajen kai kai ka riga ka samu wato wato wato ka samu hirzi ka samu kariya daga cikin waɗannan abu Allah subhanahu wataala ya mana jagora kamar akwai ta karanta wannan tambaya guda ɗaya wannan ya ce wajen daidaita sahu ya sun kafa a gefen dunduniya ko kuma kafafu za a daidaita wannan matsala ce da malamai sun daɗe suna saɓani a kansa kuma abin da ake nufi daidaito sau in ka dawo misali abin da sai Sheikh Nasiruddin Albani da cikin sifatin salatin nabi za ga yadda ya faɗa bina'an ala hadisin Mughira ibn Shuba ne za a hada kafar duniya. amma kuma akwai abin yawancin malamai su kuma suka tafi da irin su Hanabila da waɗansu abubuwan yadda wannan mazaba ce sananniya cewa abinda da ake nufi da daidaito sau shine kafaɗu su zamanto sun yi muharaci manuwa sun zo kusa da juna kafaɗa su ne abin nan shi yasa ya ga limamai su za su ga ko a nan ko a ina za su ce maka hazo bainal manakib muhadati ana nufin ku zo da su kusa kusa ya zamanto ba a gaba wani a gaba wani a baya ba shi yasa ba ka yi mamaki in ka je misali ko sahun gaba na limamai na makka ko na madina sai ka daga cewa kai ba sa bin sunnar Allah saboda kafafuwansu ba su haduwa saboda akwai wannan kaulin kuma kauli ne mai karfi kuma tuntun daga can wato magabata akwai wannan saboda haka idan ya zamanto a hada shi ya fi hada da sahu waɗansu suna cewa akwai takallufi saboda yawanci sahun baya daidaita idan ya zamanto an bankare a yanayin abubuwa. mutum yana ana son ya daidaita da sahu ne ya daidaita daidai wato inda kafadarsa wannan kafadarsa kafadinsa guda biyu fadin inda zai ɗauka a kafarsa ya to daidai da inda kafadun su za su saboda shine zai bashi daidai yin sujjada ba kamar waɗansu misali za su bubbuɗa a tsawon lokacin da za ta da sallah shi yasa ana gama ana yin raka'ar farko sai ga kuma sai a samu warware mutum ya ɗauka daidai wannan abin to shi za a samu muhadati za a samu muhadati amma matsala ce da malamai sun yi sabani a kansa shi yasa bakar ibn abi zai da cikin littafinsa la jadida fi ahkamis salat sai ya raddin wancan abubuwan da Sheikh Nasiruddin Albani ya zo amma duk maganganu ne guda biyu na malamai tattaunawa suka yi akan waɗannan abu na'am wani a zuwa kan da a karkacewar kafaɗa ai wannan babu dalilin saboda yayin da aka ce har sai an karkace manufa zai rasar wa mutane da yawa khushu'i saboda manufa matsuwar ta kai har an karkace to wannan shi kuma ba abin da ake nema bane a sallah ana neman khushu'i shi kuma khushu'i duk abin da zai sa ka takura ka matsu kai waye yanda ake a wadan sau misali su masallatan ba daidai bane abin da ake so ka fuskanci alƙibla da dukkanin jikinka da dukkanin jikinka kafadarka da waye amma karkacewa ba daidai bane karka cewa ba dai idan ya zamanto sai a rarrage sauhun yadda zai zamanto kowa ya samu amma ba ya zamanto waɗansu wato ana kallon maimakon ana kallon gabas an dan karkace kowa ya giggice ba na ba ta gani a wannan yana ca bayan an tayar da sallah idan mutum ya fuskanci wani bai daidaita ba za a iya masa kwarai eh, za a iya mana magana da cika sau in wani bai cika sahu ba kai baka gama ka da sallah ba sai kai mar magana sai ka didita ko kuma ka riga ka da sallar za ka iya taba shi wanda zai koma baya ko ka dan jawo shi ya dawo gaba wannan ba laifi bane me dalili akan haka hadisin da mun karanta shi a can baya hadisin Abdullahi dan Abbas ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sallah da daddare Abdullahi dan Abbas sai ya tsaya bangaren hagunsa sai manzo Allah ya kamo shi ya dawo da shi nan aiki yi ko ba aiki yi ba yawa to yana nufin ya halatta kenan mutum ya yi kaɗan jawo shi gaba ko kaɗan masar da shi gaba a cikin sallah babu wani abu sallah ka tana wannan babun fi yau na ɗaure salka na a cikin ɗaki ai bala'in ba mu san yadda yake ba in iska ce da yake busuwa kuma ta shigo ba iska ce ke busuwa ta zo ba ba musan yadda yanda eh, yalla bai ya ce naman da kake bari a bude na wayar sa caji ya bar wayar sa caji in ya manta sai sai kashe idan ya to zai hana mutane sallah to wannan shi babinsa ya shiga babin fiƙi babin cin abinci ne saboda ba za a samu khushu'i ba a sallar ka gane idan shi ma ba zai samu khushu'i ba saboda idan ana yin wayan nan saboda bala'in waya yanda take sai mutum sai ringa jin kamar zuciyarsa ake ji kamar fusgarsa ake to kaga ba khushu'i a sallah kamar yadda aka ce kar ka yi sallah yayin da aka kawo abinci sai ka tafi ka je ka kashe sai ka dawo ka fahimta amma akwai wani kuskure guda ɗaya da ake yi wanda yi wannan abin kamar yadda Sheikh Salih Al-Uthaymeen yake faɗa sallar ta ɓaci wanda suke ajiye a a gabansu sai su yi kabbara Allahu Akbar sai a kira su sai su sunkuya sai su kashe sallar ta ɓaci saboda sun yi ruku'u biyu a cikin raka ɗaya a da kai kashi ai kai ruku'u ai to kuma ruku'u biyu da gangan wani fa kana sani ba wai mantuwa kai ba sallar mutum ta baci na ji wannan fatawar Sheikh Salih Al-Uthaymeen na faɗa kuma wannan shine daidai da zai hau babun fiqh saboda haka sai dai mutum ya sa kafarsa ko wani abin nan ɗinsa ah ya sa kafarsa mana ya sa kafarsa mana sai ya sa kafarsa sai ya kashe wannan amma sunkuya wanda ya sunkuya to yi ruku Allahu a'lam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima wa khiratik wa salamata min kulli ithm wa ghanimata min kulli bir اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخذل من خذلهم اللهم كن لهم عونا وناصرا ومعينا قوتك وجبروتك وعزتك وكرمك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا جبار اللهم ألف بين قلوب إخواننا في السودان اللهم ألف بين بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أزل الفرقة بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد um, akwai mun gama amma zan sanar da wannan rasuwar saboda wato mai mata adda akwai ya ga so alhaji dahir lai dahir wanda ke tare da shi a nan masallaci ɗazu ta rasu kuma an yi mata an yi mata wato sallah muna roƙon yan uwa sata ta cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya ɗaukaka darajarta ya sa ta firdausu la'ala ya inganta abin da ta bari ya kuma karɓi mu ma rayukanmu da ragowar waɗanda suke nan cikin imani da musulunci Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta mu gabatan assalamu alaikum